Allah bismillah mana. Alhamdulillah. Ki zo mana. Mana Allah. Babban mutum ne fa. Wa mu je mu ji abin da za su. da kuke ganin shi babban mutum ne kuma soja ne kin gaye idan kuna tare da shi ba ku da problems. Mu kanmu muna cin arzikin shi ne kin gaye ai. Kusa ku mata ne. dan wani wata iphone wata subscription da wasu kayan mai baka da sauransu inda kuna da wannan ku da matsala ne kawai siki bot wani yaro ne laptop siki bot je daga arab arab yes hello ah ba na so ba na so ya za bani chief of army ba na so baka so baka so officer officer a ah! a bar shi kawai sosai ta ah, ni ritaya ma zan yi kawai ritaya zai wallahi wallahi ritaya zai da kuɗin wallahi ritaya zai officer officer officer wallahi ritaya zaka ka bu karfin wannan mukamin wallahi ritaya zaka ba ku da matsala ba ku riga kun yi kuɗi kawai a ba su miliyan a ba su miliyan 300 ko ku ke wannan canji? mutum ga irin wannan motocin dan ya ba mu irin ko 20 ma ba komai bane a to shikenan shikenan to ga na magana wannan motar ne a mota wannan mota ce faran ta a ai mata ai mu biyu ne wa ya gani yake so cikin mu dukan ku yana son ku sanan za ku aure mu a akwai sa wallahi shi ai komai nashi two in one ne ai to yanzu cikin motar ne wa za ka dauka a cikin mu tunda dukan mu kake so kaga gurin mutum biyu tunda ke kina da bakakken kaya sai in baki wannan yanzu ko ke kuma sai a dauko miki dan Allah eh a ce ai ah milik ne milik ne a kira a kira wani inda wurin tana kan mai sai da ya dace a zaki ce ki ha ba kar ku kar ku da Allah duk za ku samu za ku samu za ku samu ne ke ke ki kalli abin da nake kallo eh, no ina ba kai ba kai ba gaye bane baka san gaye bane me ba dan baba muke da mota mu samu sai fada wallahi haba ga sun hamu samu sun sha kansu rasuwa kai mana rasuwa eh. in ka je yanzu gawo ta tashi ne kanwa tashi ta rasu to kai hakuri mu dan karasa saboda babban mutum zai sai miki mota ki ma zai miki mota kin gane in kuna so ma ya kun ga bala eh? ke buga mi wai mai motan can kina ta yi ke har yanzu baki dago kai za a tafi mun da motan da kama a baka nake ne baka nake ne san muna san baka nake ne wallahi yawa yawa nake ne baka nake ne ka tabbata ka tabbata ka kai ta gida wallahi wanki ka kawo ke motan wa ke da Allah bari da Allah ce motan motan ya tabbata ya gyara motan ta me me zan gyara motan ke ki gyara mutanen ne yan ƙarya ne ku zo mu tafi wai me za a gyara motan za a gyara na wace motan ta za a gyara ah, kuma kin gane kin san wanki ya kawo ke zo mu tafi dan Allah mai da kudi dan Allah ki mutaki ba ba rin ka gane ba ni kawai na wai wannan baba ya ji faciya a yaki ta me me zan gyara motar motar za a gyara